tana wa ba su na a ko to yanzu za mu ce ga ba su shi ko eh da ba mu ba su shi ba to mu ce a gurguri ya ce dukkan daga cikin kalmomin ba guda uku mufidan fasihun duk eh tal'atu al'ismu da bismillah tana sifar tal'atu tana sifarta sunan da ke gabanin ta haka ne ai ta ala sifar tana nuna sifar da ke cikin wannan abin aka sunan da ya gabace shi domin kulura an ce haza kitabun mufidun mufidun ba ya sifarta mana wani idan littafi na ba mun ga gano da amfani ba to kamar haka ne to shi na malai ai ta dulla ala fatin fi yana nuna sifar da ke cikin wannan littafin nan ko abin da aka sifar wani da dukkan ma na aka shi yasa ake kiran wannan tsari ake kiran shi na aki wato kenan sifa na aki sifa duk guda ne wani samma a ismin da ha mana man'utan sunan da azzabanin shi wannan da aka sifar ana kiran shi man'ut ko kace mawsuf an gane وإذا تأملت كل نعت من هذه النعوت إذا كان أكن ذكركم أن تكون نعت إن الثلاثة بلا أكو وجدته ذاك تعميشي من الشغل المنعوت duk wasu na Najeriya a wannan aka sifanta haka ne wasannin da ke tare da wannan aka sifanta shi shi sifa kuma zai ɗauka firar da yi wajen yi mai rufa in abin da aka sifanta ne sifar zai zama da kyau wa nasabi da wajen nasaba in abin da aka sifanta nasaba ne sifa zai zama nasaba wa jabiri in abin da aka sifanta jaga ne sifa zai zama jarra ka kalmar mufid kalmar nan da yake mufid in amsalatul salatu cikin misalan guda uku na na al'ula na farko in kun lura ja sifatu ya zo ne babin yadda zai karfi shi kitabu ya zo marfu'an ko ba ka tabbaci sun ma mansuba sannan ya zo mansubi ba in kun lura da ya zo mata mafulu bi ko sun ma majrura sannan ya zo majrura ku lura haka ne kuna gane karatu kun san ya zo marfu'i saboda dalilin yadda sunan da aka tibanta ko ya zo marfu'i saboda dalilin sunan da aka kwanta matsayin masu yake saboda matsayin makulin biyu ya zo madaruri kuma saboda wannan da aka kwanta ya dauki jarra shi ya sa tufa kuma kuma ta zama jarra kun gano to waka eh, zalika eh, menene eh, taba'an da ismin mazkur qabla aqwa yana fiye da sunan da aka ambata gabanin ka dole ya yi wasu nan da wanda ya yi kuma wasu nan zai duk guda ne to wa kadalika kalmatani haka nan kalmomin nan guda biyu da ne. fasihun da jamilatu ko duk magana hukunci guda ne fil amsalati al ba'ida cikin kamar da suka saura wa hada amun fi kulli kalmatin wanda dukkan kalma ya gama dukkan kalmomin nan sana'atu ma qabla tana tana sifar da abin da yake zo gabanin alqa'id alqawaid ga ka'idodin annas nafsun ya dulla ala sifati sirrin kabla na'at na aka ce kalmar na'at sifa lafazi wanda yake dulla ala sifati yana nuni zuwa ga sifa fi ismi kabla cikin sunan da ya zo gabanin ta an kita ba sunan ba ne to ya zo ya sifanta muna wani irin littafi wa yusamma ismul mawsuf man'utan shi sunan nan da aka sifanta ana kiran shi man'ut ko ka ce mawfu wanda aka tabbata kamar kitabu ba ta tabbata shi ba da me aka tabbata shi da amfani ko sai da ka shi kitabu din nan shi an mana'u eh shi sifar mufidin nan shi an na'ab mun gane kuma mala ina sai kara maka sai wa yusa matikimul mawsuf shi sunan da aka sifanta ana kiran shi mana'ut mana'ut ko wanda aka sifanta mutane anna'at ya tura mana'ut wato shi na'at sifa yana biye da mana'ut wannan da aka sifanta shi in wanda aka sifanta shi kiran shi rafa a gare shi shi ma sifa sai da mutum wa nasbi in na gaba gare shi shi sai zama ne wa jarri in gaba gare shi shi ma sai zama ne jarra kun kwanci kawai idan ka to sai ta ba ke ita da ta murina yace da na akan munasibar fi kulli makana khadir mana yace ka sanya sifa mana munasibar wanda ya dace fi kulli makana khadir cikin bigirin da inda ba su komai din ba wasu tun aka wani amma ka tattara wasu labarai zai wata kwakwalwarka ku sai gaba alwalad dash dash dash yuhibbu abu ma'ana yaron nan dash dash baba ne na son shi yanzu ana bukatar ka sifar da wani yaro sifar eh alwaladul aqil yaron nan mai hankali baba ne na so yake mai ko kuma alwaladul mu'addab yaron nan mai tarbiyya yufuhu abuku baba ne yana so ka gani komi kana a eh, komi kana a cikin yaro shi nan in dai abin da uba ne zai so shi ko ka gani ya kamata ka zama yaro da abin kwarai ko saboda da abin kwarar uban nan zai ne zai so shi da haka alwaladun mubarakun yaro mai cike da albarka yuhibbuhu abuhu to nan ka lura alwaladu shine muka ce shi awwa a'a shi almanu wanda aka sani to nan muka ce alwaladu ne ne kake mana zango al'aqil to al'aqil mun sifar tashi da mai kenan mun sifar tashi da hankali mun sifar ta yaro da mai hankali to kalmar aqil tun da mun ce alwalar nan kan lura ai alwalar wani matsayin gare shi da nahu ku dai ga an san shi mubtada ne jamil to abin da ya sa na tambayi ku wannan da mu gane ni ya sa aka kama alwalad alwalad ni ya sa ba a ci alwalad ba ko ba a ci alwalad ba kaga kamata ka yi mutum da mu gane dalilin ni ya sa an ka ci alwalad tukunna saboda لأنه mubtada saboda mubtada ne mubtada kuma menene wakalin shi marfu'un shi ta yasa mun gane dalilin da ya sa aka ce ma yaro alwaladun to in ko muka gane muka gane marfu'i ne to sifan shi ya kamata shi zai zama ne marfu'i sai ta ma da yake mun alwaladul aqilu bai ce aqila ko aqili ba ka lura to yunufu abu to mu je gaba kharajtu fi maidani kharajtu ni na fito fi mai dana sun san fili ko fili o oh, jaraitu kai jaraitu afuwar jaraitu fi mai dana ni na gudu na suka na ya gudu fi mai dana cikin fage ko wuce hili ko fage hili duk guda da ko na gudu cikin fili ko fage to yanzu muna bukatar mu sifanta fagen da kyau fati ah. kuma manta da karatun da mutum duba shi mai danin ba mala to yanzu ka yi ci gaba to wa aka fi fata nan mai dan fili ko ko fage aka fi fata ko to wani wata gare shi shi wanda aka fi fata shi shi mana uku jarra to duk muna bukatar gane dalilin da ya sa da muna jarra na ban ci gaba don ba mu kyale sai mun san dalilin da ya sa ya zama jarra habban da ya kace kasifar ta shida da majaluri saboda saboda an gane saboda shi mun kwanta to amma ko saboda shi ko saboda su amma duk da haka nan mun gane su to amma dai ni an matsayin mai da cikin duk tartibin da eh maquli majruri matsayi ai mun san su ne mun san mahaukaci ne amma matsayi ne jinjiman ma su kuma tsarin zo magana mangusu da sauransu ni an matsayi ne a'a matsayi na hukum menene shi ku duba tarkibin ba su fi mai gane kuka ce fakihin ko na suka ko na gudu a fage ko a fili wanda yake mai faɗi ko mai ruwa ko sai na ce to ni na nan an matsayin kayan duk mu ci gaba ni an matsayin mai dan nan hujja to ai ku sauka mana shi ne yau na'am to domin da ni da kai kuma tsoro a kan mai rani shi ne makulin kimishi shi mai gane ɗin makulin bi ne amma da majalurin da bi ta ba ka nan bane makulin bi ne shi na ne eh a eh, yana mahallin A shi kan makulin bi ne amma kawo saboda dalilin da ya kasu jarra yanzu saboda ne sai saboda fi كذا في من يسأل الأمانة مقبول به كذا نقول تو جد هذا مقبول به أما دليل ياتا يا كذب جرة تو دولة شيء نأتي شو كنا زمانه جرة فتيسين في ميدان فتيسين تو منين aksir min alqira'ati ka yawaita al-qur'an ka yawaita aksir min alqira'ati fil kutubi ka yawaita karatun ka cikin littafan fi kutubin da kyau malam ko fi kutubin tarih ko fi kutubin sira duk dai da yanzu muna son mu siffanta littafai littafai da ai ga littafi littafai ba su dubu ba a duniya to littafin kaza littafin kaza amma yanzu ya siffanta mu da wanga littafi da aka son ka yawaita karatu cewa ka yawaita karatu ka cikin littafin na hau Allah ta kun gani domin yanzu ya siffanta mu da siffan akwai littafin cikin akwai littafin hadisi akwai littafin kar'a كي كراتو كتايو وكي كراتو تكسل لكتاتو ني لكتاتو نهو كذا لكتاتو نهو شا اتفن دمي يا سمع تلكتاتو دمي دنهو تراكا يا سمع تدمو يزو اكثر من الكراتي لكتب الني نف نقوي تهدى تبرد Thank you. أداة الشر بكم أداة الشر أداة الشر ما لا وقت من قال شر إن فيه مجرور فو فو نعم الله تقول ذلك كن فهمت فو فو قوي يدر الصديق داش داش sahibin to yanzu muna buƙatar abin da wato yana cutar da abokin nan kaza abokinsa ehe karatu duba ya durru sadiku soka de ta sadiku nan da sadiku ɗan kazin ɗaya ko ka zumanta shi da suku ko biyu ko ka zumanta shi da fasiku uku duk ba sifa na ba aka tawa da fasiki ba ba sifar ta shi da fasikanci ba aka eh a tariku ba tariku ba tariku jamil sai dai ajizu ne to kun gane ko wato aboki ka gane wato mai a fasikin aboki in ka ɗauki sifa bari mu ɗauki sifan fasikin Allah ya fasikin aboki yana cutar da wa sahibahu kun gane ba sai yadda ma ne ya samu fasikin aboki yana cutar da abokinka nan an sifanta aboki da ne da fasikanci don haka nan to ni an matsayi man'ut wanda aka sifanta ai an sifanta aboki da fasikanci ko to shi a sadiku ni an matsayi ne ga namu eh to kai ka ce mun da kai ka ce kai ka ce fa'ida to to to malam ba bari fara da kai na hujja zama wani mubtada na'am wanda da aka ce a cika shi zai zama khabar ta ba ka ce ba ba kuma magana ba mu karu ba komi cikin magana komi ba mu karu ba abin da muka gane to kai ko malam zo kan Allahu akbar in kabbara ya ga eh, kaga kaga shi malam ba ya mance da wani ka'ida mun riga mun ce muku alfa'ilu ko fa'ili dole in ka ga aiki ya gabata ko to babu mai kenan babu ya zama babu ilin wa fa'ilin wa maf'ulin biyu ko amma idan ismi ya gabata fa shidan layi dole na ce za ka kone ka kula in aiki ya gabata in aiki ya gabata jumla fi'iliya mun yi mun yi shi mun yi shi don da malam baya suna da mun yi shi da zai kawo maganin mun kyara ka ɗauko wani bari ka gwama da wani bari ka gane jumla fi'liya da jumla ismiya mun yi yanzu misali da zan birkita in ce ga wanda ina ina ina ina so muku wani ƙa'ida in na ce misali ƙawar Allah jumla ne ne jumla fi'liya to bari wani abu Allahu qala ga ya yi, ga ya yi. Allahu qala ko Allahu yaqul jumla ne menene na ismiya saboda me masha Allah eh in ka zo ne idan yanzu ba za ka ba za ka ce nan ba za ka ce Allah fa'ili bane amma amma da za ka ce ya kulun lawo ko ƙalin lawo to Allah ya zama mai jamil sai Allah ya zama fa'i amma yanzu tun da ka juya ka fara cikin ka ce ya kulu ko cikin hudu ba kana waɗi ko abin da ka gane ko Allah ya sik Allah ya baka lafiya ka gane ana faɗa haka nan da ko mala Allah ya baka lafiya to amma ana Allah ya shi Allah ya shi Allah Allah ya gwamnu ya baka lafiya Allah ya barik Allah ya samu albarka maimakon ka ce barakallahu ko eh to duk wa'anda in dai ikimi ya soma to da irabin ka zai kuma babin babin mutaka wa in ko jumla ya soma da fi'il sai ka ce malin jumla fi'liya ko adam wannan kafin dukkanin irabin ka zaka tantance da wa'anka to ba ka rikicewa lokacin yamma mun daɗe to a dai rike hmm, a dai rike ku ta ku karanta saura abinda mutum da san fasara shi ko abin da sai tambayi amma dai mu gari akwai wani dama cikin alkur'ani da ba wani lokaci ya ba sai mu dan tabo alkur'ani dai amma dai lokaci ya yi ku bari ai in dai na hawa goma ta wuce an dai na hawa ma ne wa wannan sai mun ga sun mun ku to da dai da Allah ka ba mu fa'ida wanda ba su zo ba akwai ne kasa Allah akwai kasa Allah kuma muna godiya wanda ga ɗan midiya da suka ɗaukar mu karatu karatu da muka gani har gara malam Malam da yana Allah ta kan kawo kana da kai shekarar jiya ina muna nufin da eh, daukar da shekarar jiya